الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ماتا da suka zo wannan babban taro ya na ilimi a wannan ƙasa ta nijar a wannan gari na tawa da wanda suke ƙasar nijar da wanda suka zo daga ƙasashen waje duka ina muku gaisuwa da fatan alkhairi kuma ina roƙon allah ya sa mana albarka a cikin wannan zama namu da matsaloli da za mu tattauna da suke da alaƙa da rayuwar mata mawuzoyin da za mu tattauna a kai kamar yadda mai gabatarwa gabatar shi ne wani yanayi wani hali mace musulma ta kwarai ya kamata ta kasance yayin da ta fada cikin jarrabawa ko ibtilai manufar wannan muhadara shine sau da yawa ku iyaye mata kuna da rauni dan abu kaɗan yakan tayar muku da hankali dan abu kaɗan yakan iya canja muku tunani abinda bai kai ya kawo ba yakan sa mace wani lokacin ta ma bar za a yi muku uzuri dole saboda annabi rahama yana faɗa cewa mata na kisato aklin waje akwai tawayar hankali akwai tawayar addini don haka yana da kyau a fuskantar da ya mace a nuna mata hanyar da ya dace ta bi lokacin da ta fada cikin jarrabawa ta fada cikin musiba daman dai rayuwa ba za ta taba yiwuwa ba sai an fada cikin jarrabawa haka Allah ya ga dama haka Allah ya kaddara dole ne a fada cikin ibtila'i a fada cikin wato jarrabawa zan buɗe da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu ali ibran ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashrafu adan kafira. Allah ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur lallai Allah ya ce zai jarrabe ku duk wani mutum Allah zai iya jarrabarsa a cikin dukiya Allah zai jarrabe ku a rayukanku za ku fada jarrabawa za ku fada ibtila'i a dukiyarku da ainihin rayukanku kuma za ku ci abubuwa na cutarwa daga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku da kuma waɗanda suke mushirkai ne amma in kun yi haƙuri kuma kuka ji tsoron allah kuka kiyaye dokokin allah to wannan yana cikin abubuwa waɗanda suke manya wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sakayya wa mutum yayin da ya haƙuri ne ya ci tsoron Allah ko ya kiyaye dokar Allah mumini na ƙwarai da mumina ta ƙwarai mai tawakkali ga Allah mai dogaro gare shi yana amfani da duk yanayin da ya kasance a rayuwarsa yanayi daban-daban wani lokacin a ji daɗi wani lokacin a sha wahala wani lokacin rai ya ɓaci wani lokacin a yi farin ciki wani lokacin zafi wani lokacin sanyi wani lokacin a yi zaman lafiya a yi soyayya da mai gida wani lokacin kuma a ji a duniya ba, kamar ba a da maki irin wannan mai gidan idan wacce take neman aure ne ko za a yi aurenta wani lokacin a yi ta fara'a a yi ta jin daɗi da manemi wani lokacin kuma a kasa gane kansa ya yi ta ba da matsala ya yi ta ba da ainihin wato damuwa haka rayuwa take to amma shi mumini يغتنم الفرص في السراء والضراء duk lokacin da ya samu dama a lokacin bakin ciki ko farin ciki yana amfani da damar da ya samu ya yi amfani da wannan ainihin wato yanayi ya game yaya zai iya cin moriyar wannan yanayi shi sa suhail yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani dangane da lamarin mumini yace ajaban da amrin mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga al'amari na mumini dukkan lamarin mumini lalle alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samun wannan dama sai mumini shine duk yanayi alheri ne a gare shi yanayin farin ciki alheri ne ga mumini yanayin bakin ciki alheri ne ga mumini amma ba wanda yake samu wannan matsayi da wannan dama in ba mumini ba in asabatu sarra shakar fa kana khairan la idan abun farin ciki ya same shi shi mumini sai yayi wa Allah godiya kuma wannan yanayi shine fa alkhairi a gare shi wa in sabatu darra idan bacin rai ko cutuwa ya sami shi mumini shakara sabara sai ya haƙuri ya haƙuri in bakin ciki ya same shi sai ya haƙuri dama Allah ce wai tasbiru a wajen aya ta Imran kamar yanzu ina nuna miki ne yake yar uwa lokacin da kika shiga bala'i kika shiga jarrabawa ko ta bangaren miji ko ta bangaren kishiya abokiyar zama ko ta bangaren uba ko ta bangaren ainihin aboki ko abokiya to sai ai haƙuri sabara fa kana khairan lahu Ali bin Abi Talib yana faɗa cewa duk wanda aka yalwata masa duniya ya sani to lalle fa akwai makirci yana tafa da shi idan ya ji cewa babu wani makaru da yake tattare da shi to ya yaudari kansa ma'ana duniya yalwata samun duniya da morewa duniya baya nuna wata ranar ka ba zai baci ba baya nuna cewa ba za ki je bakin ciki ba ba za ki shiga damuwa ba wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma ya zama dole mu gani abu na biyu shine iyayena mata menene wai ibtila'i menene jarabawa a larabci akan ce kamar yadda a cikin lisanul arab balautun rajula balwan wa bala'an wabtalaituhu ay ikhtabartuhu kamar yadda ake cewa balahu yabluhu balwan idza jarrabahu wa ikhtabarahu kalmar bala'i kalmar ibtila'i ko bala ko balwa ibtalaituhu wa balautuhu yabluhu balwan duka abin da yake nufi jarrabawa kenan fadawa cikin bacin rai fadawa cikin bakin ciki fadawa cikin tashin hankali fadawa cikin damuwa jarrabawa ne Allah yake yi wa bawa a gwada mutum a ga yaya zai yi ya fada cikin wannan damuwa shin mutum zai rike Allah in ya fada cikin damuwa ko kuma zai rike wannan Allah da yawa daga cikin kun iyaye na mata akwai wanda in suka gigita sai su saki Allah sai su je su kama wannan Allah wanda wannan kuskure ne bai kamata yanayi na canjin rayuwa ba ya sa ki bar Allah ki kama wannan Allah kuma daga baya ki zo kina yin wato ainihin wato da na sani um, kenan idan kuna tare da ni abinda ake nufi da al-ibtila'u shine al-ikhtibar al-ibtila'u al-ikhtibar al-ibtila'u al-ikhtibar wal-imtihan ابتليته اختبرته وامتحنته جربوا باين زمي سي الله يا جربي على يوحنا ba yadda za a yi wai ba wushe cewa yake ai ba kullum ake kwana a gado ba kullum mutum ya kwanta a gado ya mun shari ya ta juyi wata ran wallahi a ƙasa zai kwana in ma bai kwana a ƙasa ma'ana in ya mutu ai ya kwana a ƙasa a jefa shi a cikin gabar wani ya zubillah Allah kiyaye abu na uku menene hikima da ta sa Allah yake jarraban bayinsa ba wai mata kadai ba menene hikima me yasa Allah yake jarabtan bayi me yasa na farko Allah yake jarrabi bawansa don ya bambance tsakanin mumini da kafiri ko mai imani da mara imani ko mai bin Allah da fasiki ta dalilin jarrabawar da ubangiji zai yi maka koya miki Allah zai iya wato fitar da sha'anin rayuwarka ka fito a layin muni ko masu iko kafin ashe jarrabawar rayuwa takan iya sa mutum ya canja addini in bai da gaske ba wallahi wani tsamar jarrabawa ta talauci sai ibe da shi kafin kadan fakru an yakuna kufran ko an yakuda ila kufr talauci da raki saura iris ya ja mutum ya kai shi ga kafirci Raki da bukata an nema an nema an rasa tana ganin kawarta tana da kaza ta auri miji mai kaza ta auri miji mai abun duniya ita kuma Allah ya zarbe ta da miji talaka lamba daya ji za ta yi kamar Allah ya cuce ta subhanallah wataƙila ta fi ta kyau amma kuma Allah ya ba ta mijin da ya fi nata wataƙila ta fi ta ilimi amma kuma Allah ya ba ta mijin da yake ya fi nata zai iya yawa ki fi ta ilimi ki fi ta kyau ki fi ta matsayi ki fi ta girman iyaye ki fi ta tarihi ki fi ta dangantaka ki fi ta kaza Allah kuma ya zo ya baki mijin da bai kai nata ba gashi duk an tara miki komai na duniya amma Allah ya jarabe ki da rayuwa ta kunci rayuwa ta matsi rayuwa ta rashi rayuwa ta bukata wata kuma za ki ganta kamar zunubi saboda muni ga ta nan ba subhanallah ba halin kirki ba addinin ba tsoron Allah ba tabewa amma kuma Allah ya hada ta da miji mai maiko wani ibtila wannan jarrabawa ne Allah ya mana abuwa. kenan Allah yakan jarrabe mu ne dan ya bambance tsakanin fasiki da fajiri da mai imani abu na biyu duk lokacin da Allah ya jarrabe mu ne to yuridu bil khair to yana nufin su da alheri wannan sanannen abu ne in dai Allah ya jarabu mai imani to ko lalle Allah yana nufin mai imani nan da alheri kenan ki sani cewa in kin fada cikin jarrabawa to yuridu Allah tabaraka wa ta'ala an yu'li darajatak Allah yana so ya ɗaukaka darajar ki idan ka fada jarrabawa ka sani Allah yana so ya daga matsayinka ya baka ɗaukaka ya fifita ka kenan jarrabawa ba ta zuwa a banza ga mai imani kuma abu na biyu jarrabawa takan zo Allah yakan yi ta ne don ya kankare zunubin mai zunubi tafirin sayi'at ila'ul eh, daraja na ɗaya takfiru sayyi'at ya ta zunubi na biyu abu na uku ziyadatu imani Allah yakan jarrabe ki ko ya jarrabe ka don ya ƙara maka imani abu na hudu itimamul yaqin a cika maka yaqininka a ga kana da yaqini akan Allah ko baka da shi akwai waɗanda fa ba su da yaki ne akan Allah ne la ilaha illallah ko jiya ina jin wasu yara 'yan mata an sa su suna wani wake akan wani abu da ya faru suna amfani da lafazi mara kyau Allah in kana nan in akwai ka muga tasirinka ko ba ka nan ne la ilaha mutum ya buɗe baki musulmi ya ce wai Allah in kana nan kenan baka yadda ma Allah yana nan ba wai in kana nan to mu gani mana a wai an roƙe shi ne ana neman ya amsa a gani in dai yana nan to lalle sai ya amsa an gani kenan idan bai amsa ba kenan baya ba hada yin filiƙi wannan yana kore samuwar yaƙini gabawa cewa ba a yadda ma Allah yana nan ba wal iyadu billah so daga cikin manufofi wato na yin jarrabawa inda ya mutu yana da imani to Allah zai ɗaukaka darajarsa Allah ya jarrabe ki da kishiya tana miki azaba Allah ya jarrabe ki da uwar miji tana miki azaba to Allah yana so ya ɗaga darajarki Allah yana so ya kankara zunubinki Allah yana so ya kara miki imani Allah yana so ya daɗa inganta yaƙininki qur'ani ce qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima dole idan jarrabawa ta same ki kirin ka faɗin wannan hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu idan jarrabawa ta rayuwa ta same ka hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah ya mana alkawari cewa shi ya jarabe mu kuma Allah da manzan Allah sun yi gaskiya wannan jarrabawa ta karaya jarrabawa ta faduwa a yaki jarrabawa ta fadawa hannun mugu jarrabawa ta shiga wani hali na rayuwa da canjin rayuwa ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu abinda Allah ya alkawari sai ya same mu kuma Allah ya yi gaskiya wa sadaqa Allah wa rasuluhu amma mai imani ba abin da yake kara masa sai ni ga wuya da sallama akan al'amari abu na uku na na biyan karshe Allah tabaraka wa ta'ala yakan jarrabi bawa ne dan ya bashi kwanciyar hankali ala wuqu'i dalika litatawattana nafsuhu ala ko dalika dan ransa ya samu nutsuwa ya samu jirgin zama cewa fa abinda Allah ya alkawari ne sai ya faru kuma dan a gwada haƙurinka wasabru alaihi idan waka haƙuri idan masifar ta same ka daman duk abin da ka shirya cewa zai same ka to idan ya zo ya same ka ba zai canja maka yanayi ba daman kin sani cewa Allah zai iya canja miki wani yanayi na jin daɗi ya mai da ke wani yanayi na rashin jin daɗi to sai abin ya same ki kuma daman kin san zai same ki tun da kin karanta ƙur'ani kin karanta hadisi Allah ya jarabe ki da mutuwar uba daman kin san babanki dole ya mutu Allah ya jarabe ki da mutuwar mahaifiyarki daman kin san za ta mutu Allah ya jarabe ki da mutuwar miji jarrabawa ne wannan daman kin san zai same ki sai ki ga abin ya zo miki cikin sauki amma in abu mutum bai shirya wa abu ba ya zo masa to ya fi masa duka dukan da zai ya shi ya shi mai kuɗi da yake da tarin arziki da kuɗi ya sani cewa rayuwa tana iya canjawa kamar yadda ta canja wa wasu mai mulki ya sani wata rana zai sauka daga kujerar mulkin nan mawadaci ya sani zai wayi gari wata rana ba shi da wannan wadata ya koma talaka to sai abin ya sami sai zo mai cikin sauki amma duk wanda ya yake kujerar mulki yana jin cewa ba zai sauka ba shi yana ganin wannan jin daɗi da jiniya da rakiya da ake masa da soji da ɗan sanda da wane ne wannan tabbata zai ranar da aka cire shi daga kujerar mulkin nan to sai ya samu paralyzing ba za a kai ba haka ke ma kina zaune da mijinki sakin aure jarrabawa ne ana cikin soyayya ana cikin ƙauna da miji ana cikin farin ciki an tara yaya an yi kaza wani juyi ya zo aka miki juyin waina aka gullar da ke aka fitar da ke daga gidan nan to sai ki tuna Allah daman jarrabawa ce in ma miji bai sake ki ba zai iya mutuwa ki iya barki to idan kin sani cewa zai iya yiwa wannan gida da aka gina miki wannan jin daɗi da kike yi wannan ƙauna da kuke da miki kin san wata rana za a fita ke daga gidan nan to sai ki ga jaraba ta zo miki san sauki kuma sai ki tana Allah amma yayin da mutum yake jin wata dama da ya samu dawwama za ta yi ki kuma sai zai samu akasin haka to wallahi tallahi zai samu matsala akan imaninsa in ba an yi da gaske ba kuma ku sani babu wani abu da yake tabbata ba wani abu da yake tabbata a rayuwa komai sai ya canja ki tuna baiwa Allah da yarinya ke matashiya budurwa ana ji da ke a gari ana fadar ki kin kai matsayin kaza samari sai zurutu da zirga-zirga suke a kai na'am Allah ya ba wani ya aure ki a zo a neme ki bayan shekara biyar shida bakwai a ga ke ce wallahi kin canja wannan yaya da kuke haifa su suke canja ku wata tsohuwa aka ganta ta tsofe ta yi dukkan ta fita daga hayyacinta ta mummotsi duk abin da ke jikin mace na sha'awa babu ya ƙare ya tafi komi da ke gadara shi wallahi zai tafi aka zo a ganta ana mata dariya cikin nan da kun ganni lokacin suna budurwa da din na fi ku wallahi me ya canja ta duniya me ya canja ta yau da gobe wannan ƴaƴan da kike haifa su suke canja ki ashe ba abin da yake da wama komai yana yin canjawa ke sa abin ta su tausayi yarinya budurwa da suke dagawa yarinya budurwa suke nuna ita ko macen da suke ganin ta kai saboda ko canta ko saboda matsayinta ko saboda halitta da Allah ya mata ko saboda ko saboda ko saboda wallahi babu abin da yake da wama ko meye ina gaya muku a rayuwa wallahi sai ya canja wata rana wallahi tallahi za a zo a nemi a ganke ma ba za ki gani ba kin fita daga fasali wata rana annabi yana da wannan alfadarinsa ko dokinsa da ake tsere ana tserawa ana ce da shi eh? ba eh? rakumi kai afon tsere ake yi sai a zo a gwada nasu yake tserewa kullum ya zo an yi tsere din nan an yi musabaka na annabi ne yake a gaba wata rana da yanayi ya kai lokaci ya kai aka zo aka tsera sai aka tsere na annabi mutane sun ce suka ji damuwa sai aka zo aka ce ya rasulullahi gashi ba an tsere abu da yace ai babu wani abu da yake da wama a yanayi wata rana dole abu sai ya canja shi ma lokacinsa ne ya kare to ke ma lokacin ki zai kare to me na da hankali me na fada me na gaba me na kiyayya ku zo kuna faɗa da iyayya tsakanin ku mijinku ɗaya da ke da ita mijinku ɗaya amma ba kwa magana mijinku ɗaya amma kuna gaba kowa tana nufin sharri wa ‘yar uwarta babu abin da yake wahal da mata irin bala'in kishi da masifa kishi ga ki da ga ki da hijabi ga ki da tsoron Allah ga karatun Qur'ani amma in an je gidanki ba ki takwa saboda mummunan kishi da ke da shi za ki iya yaƙar kowa za ki iya fada da kowa saboda zazzafin kishi amma kuma abokiyar zaman nan take musulma ce tana sallah tana azumi tana kaza tana dukkan sha'irar islam amma kin ɗauki gaba kina gaba da ita sama da yadda ke gaba da kafira yau da yawa daga cikin ku mata inda za a ce kishiyarta ta mutu a kai ta kabari abin da ita wallahi murna za ta me yake damu malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara me yasa mata ba sa jin wa'azi a wannan jami'i me yasa mata ba su yadda da ibtila'i jarrabawa na ƙarin aure ba kina zaune da mijinki kuna zaman lafiya hankali a kwance daidai gwargwado miji ya dan samu yar wadata da dan rufin asiri ya dan karo miki abokiyar zama shikenan shekarun da kuka yi na soyayya da jin daɗi kin manta yanzu zaki dauki makami zaki yaƙe shi zaki fada da shi haba hajiya haba binta haba dudu haba fatima haba kande haba yalwa haba aisha haba maryam haba zainab haba hawa'u haba maman momi haba maman hindu haba maman kaza me ya faru wannan mijin da kika yi soyayya da shi wannan mijin da kika ba shi rayuwarki wannan mijin da ya taimaka miki wannan mijin da ya agaza miki wannan mijin da ya miki ya miki ya miki kawai ya ga wata yake buƙatar a ɗan ƙara haka a ɗan samu canji yanayin rayuwa ko yaya shi kenan kin mai da shi abokin gaba kuma yanzu dan Allah ku yi wa kanku adalci ya ku iyaye na mata ko riga ne mutum ɗaya mutum ya samu riga guda duk ƙarfinta duk kyanta ya saka ta ya saka ta kullum ya saka ya cire ya saka ya cire ya saka ya cire yanzu akwai laifi don ya je ya yanko wani sabon yadi ya ƙara wata riga ku bani ansa akwai laifi ku faɗa mana ba laifi ko to to shi wancan ya aka yi laifi Allah ƙara kara muku daraja da matsayi kun fi karfin riga wata cewa ce hey aini ni ɗaya ce mai tamkar dubu ƙarya kike wallahi har da wani hey ni ɗaya ce mai tamkar dubu ke kin ita ce ke kin kai mace dubu kin rike shi kina ta azabtar da shi babu tsaftar kirki babu kulawa da jiki babu kulawa da gida babu kulawa da tarbiyyar yara babu babu babu kin rike masa wuta kin hada shi ya tsara aure kuma ya kara kin zo baki yadda da jarrabawar Allah ba kuma sai ku yi hakuri haka Allah ya riga ya rubuta mace ba za ta zauna ita kadai a gidan miji ba zai yi ba yadda kika ga kowane mutum yana da yatsu hudu biyar to haka shi ma namiji ake so su zama su biyar kin ga hannu nan to kyakkyawan misali ne na namiji da matarsa wannan hannu da na daga ai kun ga biyar ne ai yanzu ya kamata wannan hannun ya faɗa da wannan ya ce ka cuce ni ya kamata akwai hankali a ciki yau ina ruwan wannan da wannan wannan amarya ce kun ganta ya karama wannan kuma me tiraki ce ta tsakiya kenan wannan mabiyar uwar gida ne wannan kuma uwar gida ce wannan kuma mai gida ne shi kuma ga asalin mai gida nan yaya za a yi waɗannan yatsun su ta faɗa da juna ai za su gaji yanzu wanda yake zai raba waɗannan yatsun bai zo da matsala ba yanzu wanda aka gan shi da hannu wannan a guncile kamar namiji ne fa mai mata uku yanzu wannan hannun a cike yake zai a ai wani ya tsatsa ai ai wani ya tsunsa hudu ai kenan yana da tawaya haka ke ma mai gidanki idan an gan shi ya ce kaf Allah ya sauwaƙe matarsa uku bai cika namiji sosai ba ku yi hankuri da wannan karatun na san ba san sa kuke yi ba kuma ba za ku ji daɗin sa ba amma wani abu ne abin da bature ke cewa reality abin da yake yaƙini ne abin da yake tabbas ne haka yake kun ga dai wannan hannun ba yadda zan yi duk inda na zo bana son wannan yatsa dole in bata haka Allah ya kawo ta ke ma duk yadda kika dole ki bar kishiya ta shigo gidan miji ku yi haƙuri da jarrabawa idan kika ɗauki ƙarin aure da mai gidanki zai wannan jarrabawa ne to za ki zauna lafiya barin ba ku tarihin wata mata ta burge ta ce wa mijinta ha ba kishiya ba duk abin da za ka yi kai ai mace ita take fitar da kanta ta ce wallahi karka ganni na yi shekaru ina matsayin uwar gida zan buga da kowace yarinya ko ya shekara sha bakwai ta zo mu buga in dai min miji ne da hidimar miji karyarta wallahi ba ta ita tafi ni wanka ba ba ta ita tafi ni kwalliya ba kuma zan tsaya zan gyara jikina sama da yadda yarinya za ta gyara jikinta kuma zan tsaya zan baka biyayya sama da yadda karamar yarinya za ta yi maka biyayya kuma zan bi ka na yi alkawari zan bi ka don samu matsayi a wajen Allah kuma samu matsayi a wajen ka bismillah a kawo kishiyar haka aka yi ta bugawa kuma sai ta tsaye da ta zama ta fi amaryar matsayi saboda wallahi tariyar mijin ya zo ya samu kazanta a ɗakinta dama abin da yake cutar da ku bala'in kazanta da yawa mata kazamai ne in za a je gidan yini kaga an yi kwalliya an goga nan an makala nan an makala wancan an tara wannan an yi amma in ka je ɗakinta wallahi ba zai shigo ba saboda bala'in kazanta da datti in ka je kicin ɗinta ba zai gano ba in ka je toilet ɗinta subhanallah in ka je kaza ɗinta ba abin da wallahi wasu mazajen ba karamin hakuri suke yi da matansu ba saboda muguwar kazanta kin ji daya ga mugun hali wata tana iya bude hakorinta ta dariya ta shewa da kawai amma mijinta wallahi bai sai samu wannan ba ba ku yi mazajen ku dariya sai in wata ya kai karshe za a a albashi nan ne za a yayi baki ana dariya saboda a lokacin an zo karɓar albashi ba ku take wa mazajen ku ku musu walwala ku nuna musu kauna da soyayya sai in an ga watakila ya ɗan samu wani abin alheri wani ya ce daman ni ina so in samu hidima ina so amini a gida ina so in ɗan samu walwala a gida to sai na yi walfaya walfaya ka ɗan ɗauki abubuwa ka ɗan bayan haka in ya zaro ya bayar ya bayar ya ce sai sai kwana nawa tana mai gaisuwa ina kwana ya ce haba mun gaisa dai an masa gaisuwar fa da safe amma sai an dada kara masa saboda bai ya bayar ko ana tunanin zai bayar amma in abin ya kare wallahi za ku kwana ku tashi wallahi ba ta kula ka ba halin ku ne ku yawanci kuna yi wa miji biyayya da da'a saboda abin duniya ne kamar yadda mace take rikicewa ta yi kamar za ta mutu saboda ta ga mai kuɗi zai aure ta ga talaka mai tsoron Allah ga ibada ga azumin litinin da alhamis ga kiyamun laifin, ga mutunci ga ilimi ga komai wancan kuma fasiki ne fadiri ne dan luwaɗi ne mai bin maza ne mai bin mata ne amma yana da abun duniya in an zo magana tana can bangana shi take so so ya ku iyaye na mata ku kai zuciyarku nesa ku yi haƙuri da jarrabawa abu na hudu ƙarshe daga cikin hikimomin jarrabawa da Allah yake yi wa ya mace shine samun lada duk wacce Allah ya jarabe ta ina mata albishir inda tana da imani akwai lada amma fa sai in ta yi hakuri wa in tasbiru wa tattabu shi na bude muku da wannan aya fa inna zalika min azmi al-umur sai kun yi hakuri rayuwar ku a cikin take da hakuri iyaye na mata dole sai an yi hakuri barin ba ku wata kissa nana aisha matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari hadisin abdullahi ibn umar a duk duniya wa ka fi so yace aisha kamar yanzu ke ne Allah ya taimake ki a tambayi mai gidanki a ce wa ka fi so yace dudu ya jefa bakin ciki wa sauran matan duk da mu bai kamata mu yi haka ba wa ka fi aisha aka ce a cikin mazafa. ya ce babanta yanzu akwai wata mace da take da gadarar miji ta samu miji ta mallaki miji irin na aisha akwai babu ko to wallahi duk da haka sai da aka samu sabani wata ran ga misalai kamar haka wani lokacin akan haura ɗabi'a ce ta ɗan adam aisha mace ce ba annabi ya bace tana iya daidai tana iya kuskure sahabiya ce wata ran manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam ai ina ganewa yayin da muke zaman lafiya da walwala da jin daɗi da ke saboda tsabar sona da ƙaunana idan kin zo rantsuwa da sunana kike rantsewa da ubangiji sai ki ce wa rabbi muhammad a gabansa in za ka rantsa sai annabi ya ji wa rabbi muhammad na rantsa da ubangiji muhammad amma kin san idan gida ya juya al'amura suka juya aka je aka dawo na na aisha din nan da kanta in ta zo rantsuwa ba za ta kira ma suna annabi sai ta ce wa rabbi ka'aba ta ji mata wallahi jiya ba ita take cewa wa rabbi muhammad amma yau saboda tana cikin fushi tana cikin bacin rai tana cikin damuwa sai ta ce wa rabbin ka'aba na so iyaye na maza yan uwana maza su fahimci wannan hadisi su gane shi da mutum ya gane mace to da zai haƙuri da rayuwa da ita ita mace ba, yanzu yanzu ne idan ka bata mata rai za ka ga canji a fuskarta da yawa daga cikinsu to idan ka karanta mutum ka fahimce shi sai ka ji daɗin zama da shi amma duk mijin da yake mai zazzafan ra'ayi mai fada mafadaci mai zagi mai antara mai cin mutunci to wallahi sai ya auri mata sama da ɗari ma dan kuwa manzan Allah ya faɗi halin mata ya ce ausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya wa mata da alkhairi fa innahunna khuliqna min dhila an halicci mace ne daga karkataccen kashi wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu karkataccen kashi na awazu kashin awaza kashin kafada kashin da wannan hakar kari yace kashin da yafi kowanne karkata a cikin kashi na hakarkarin mutum shine na sama to da irin wannan kashin aka halicci mace kin taba yanka dabba kika ga kashin hakarkarin ta a to ba yadda za a yi da mace a bige haka galiban ita mace a haka take tafiya a karkace mai kwanta miji haka to sai dai idan ta haka din haka mijin zai tabinta a karkace ya tabinta ta yi kwana fa amma dole ya miji a amfanance yace idan ka mi kanta kashin a waza fa idza dhahabta tuqimuhu kasarta in ka ce sai ka mi kanta wannan kashin sai dai ka karya shi yace ku yi wasiya wa mata da alheri in kace matar ka sai ta maka ɗari bisa ɗari to wa kasru ha ha sai dai ka rabu da ita amma wannan hadisin ba dalili bane da yake nuna kitar rashin jirgi kuma dan wata mata an zo wa'azi wata rana ta ce ah alhamdulillah ai da ba an faɗa mu a karkace muke sai a haƙuri da mu a haka a a hajiya a a a a ko mutum yana da kyau ba sai ƙara da kwalliya ba to namijin da ya fahimci mace to sai ya daɗe da yana zaune da mace ya koyi hakurin annabi manzo Allah bai damu ba idan ta ce wa rabbul ka'aba din shi kenan sai murmushi dariya ya san cewa ta shaya ce abu na biyu na to na masu yara suna ajiye su kuma wasu babu kushi nan kuma kusa masallaci haka wajen da babu saboda kai yaran a ko ku tafi sauki abu na biyu shi ne. duk soyayyar nan ina buga miki misali ne saboda zai iya wakin mallaki mijinki Allah ya sa ana zaman lafiya ko kuma ke da baki aure ba ki fahimci wannan karatun din zai miki amfani duk inda aka kai da zaman lafiya da soyayya da kauna da miji wallahi wata ran an saba a gidan manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam sai da matan su suka rabu kashi biyu ko kashi uku akwai bangaren yanna suna na Aisha akwai bangaren su Zainab binti Jahsh kun ga dai ba mace ɗaya bane ba biyu ba uku ba hudu ba to sai da aka aka rabu waɗancan suna goyon bayan can waɗancan suna goyon amma ya gaskiya sani ya zai saboda ɗabi'a ne na mace wata ranar suka ɓata masa ya ji ba daɗi ya ƙaurace musu gaba daya sai da manzon Allah ya wata guda baya kwana a ɗakin ɗaya daga cikin matansa wata guda ya ƙaurace musu me ya faru laifi suka yi to idan har mata annabi za ta yi masa laifi ya yi haƙuri ya ladabtar da ita kai ne sa ba za ka yi haƙuri ba me yasa ba za ka yi hakuri ba ya tafi wata guda ya zamansa yana ta ibadarsa sai da kwana ashirin da tara ta yi ikimsa zai dawo matar da ya fara magana da ita cewa zai dawo ba a kwana ba ba rabon girki kowa tana ɗakinta sai da ya zo zai dawo kwana ashirin da tara sai na na a cikin masa ah, yau ka ce wata fa guda za ka yau ba ashirin da tara ai sauran kwana ɗaya la ilaha illallah sai annabi ya ce wa aisha yau. ai shi wata ai wata na musulunci haka haka haka yi ma'ana goma guda biyu da kuma tara shine ashirin da tara yanzu maimakon a ce an yi murna ana masha Allah ana celebrating annabi zai dawo ana jin daɗi ana kaza amma saboda dabi'a irin kyamace cewa ake to ya matika ya matika kwana ɗayan sama wata mata ta faɗa a wannan zamani take cewa tana gaya wa ƙawayenta tana dukan kirji tana cewa ni namiji waye ce zai ƙaurace to ya zai ƙaurace mun karabu da shi me yasa ta faɗi wannan saboda ta san mazan wannan zamanin da yawa ba su fiye ƙaurace wa matansu don ladabtar da su ba amma mace da ta san ya zaman aure ya rayuwar aure in miji ya kaurace mata kwana ɗaya kwana biyu ya kamata ta gigice ya kamata ta shiga damuwa amma wannan cewa take me to dan ya kaurace je ya gama kwanansa ai zai dawo ne wani ya dan gwada kauracewar ya yi tafiyarsa ya rabu da ita baya cin abinci baya kwanciya a ɗakinta baya kaza da safe ma sai dai ba wa yara kudin cefane su je kai mata aka ta bugawa matan nan mai taurin kai ce ta ce zai dawo ne a'a wata rana al'amarin ya ishe shi ya ga ya gaji da sayan abinci a waje wata ran ya dawo sai ce ina abinci na ta ce to yau kuma abincin ake nema ne <laughs> kin ga wulakanci ya shiga to ba za a kawo abincin ba ne ta ce to ai mai gida ba ka ci to to a kawo kin ga an sauka a yaya aka yi aka yi dare ya yi sai ya fara cewa to ba za ki zo ba ne a to kai da kake ka <laughs> kai da kake ka yi hijira ka tafi to sai mace ta samu ƙarfi a kanka daman ana yin hijirar a gujewa mace ne in ta shiga damuwa ta zo ta tabinka tana baka haƙuri kamar yadda hadisi ya faɗa tana baka haƙuri tana lallaba ka sai ka ce to shikenan ba damuwa kar ki sake sai ta dawo kai ma fa a manta ke dama so kake ta dawo din to amma matan wannan zamani suna da mugun taurin kan da ba lalle su dawo ba wata ta ce in dai da ci da sha ba matsala a yi ta tafiya kawai <laughs> ita damuwar da damar ta wayi gari ba abin da za a ci amma tun da akwai ci akwai sha to ba damuwa yan uwana mata idan kun fahimci wannan komi da kuka sani kamar yadda na gaya muku yana iya canjawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dan saɓani da matansa amma ya gyara matsalar kullum akan gaya mana irin wannan ne a hadisai don mu san rayuwa musamman maza dole ne duk yadda ka kai da mulki da ka kai da sarauta da ka kai da malinta da ka kai da ita dole sai an samu saɓani da damuwa tsakanin ka da ka wata rana yanzu wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ɗakin na na hafsa yar gidan sayyidina umar ba ta nan yake banta da wasu daga cikin bayansa ko wata daga cikin baiwarsa labari ya kai wani nana hafsa ta gane ta zo ta tashi a gaba ta nuna damuwarta da baki da kishi ya rasulullah a daki na a sadu da ya ta a daki na ta nuna bacin ranta annabi ya ba ta wuri wallahi ya kwantar mata da hankali nana aisha an samu damuwa wata rana na yana zainab bin jashi zainab binti jahsh ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam abinci ta aiko yaro ya kawo ko yar aike ta kawo kuma alhali a lokacin yana girkin na na aisha na aisha tana cikin zaune da mijinta suna labari sai gashi yaro ya sallama an kawo abinci ta ce me wannan daga ina yace daga gidan zainab menene ta duba ta ga abinci a cikin akwashi sai ta sa hannunta haka ta baya ta buge akwashin kishi ta zubar da abincin ta fasa kwana annabi fa yana tare da ita ba ita ba aka kawo abincin ba annabi aka kawo abincin kawai sai annabi sai sai wata dabara sai ya ha zarar ummukum ummul mu'minin sai kishi kishi ya kama Aisha kishi ya kama Aisha sai kuma ya hukunci yace qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid ya ce kwanan nan da aka fasa sai an biya shi kuma abincin nan fa sai an biya aisha ki je ki nemo kwano ki nemo abinci don ku ba kwanan ki bane kuma ba abincin ki bane kuma ni aka kawo kuma sai da aka biya amma yanzu in mijinki ne sai dai ki ji tafi kasa kawo ya zuba ki ki ni za ki zuba no abinci an zo an kawo a yar kam to za kore ki za sake ki in mijin wannan zamani ne haka zai amma ku duba siyasar zama irin ta annabi kar ku manta fa wannan matar ba annabi an tambaye shi ya ce ita musu amma ku duba kishi dama na na Aisha tace tana da kishi tace duk matar ba wanda yake ni kishi tace ana mar'atun ghaliw ni mace ne mai kishi amma kishin Aisha ba irin naki bane mai kashe yar kishiya ko dan kishiya mai sa wa dan kishiya shinkafar bera ba irin kishin ki bane ba mai daukan wuka ki kai ko mijinki ba irin kishin ki bane wata wai mijinta zai ƙara aure ta samu reza yana kwance da daddare wai ta ji ya kai kudin aure wallahi ta ta yanke masa gaba subhanallah ba irin kishin ki bane da zaki dauki wuta ki bunka mijinki akwai matar da ta ga mijinta yana gyaran daki yaya aka yi ta samu labari yana neman aure kun san namijin yana neman aure za ku ga ya canja dama ya fara wani fushi fushi da wani ɓata rai da wani gyare gyaren gida da wani menene to zai miki da kenan ba shirya ba da ta ga haka wata rana yana kwance yana bakin rana sai ta ɗebo fetur ta buga masa kawai fetur ba ta bi shi ta danna masa da da ashana za ta afka shi za ta ƙone shi to ba irin wannan zazzafan kishi ba lallai iyaye na mata akwai bukata ku rinka zurfafa tunani ku zama wato masu haƙuri akwai abubuwan da mace ya kamata ta kula da shi kafin na zo abin da zan ambata na ainihin wato a muhadara din muqawimatul al muslima duk mace musulma da take so ta samu zaman lafiya a gidanta ta samu matsayi a wajen mijinta ta samu daraja da ɗaukaka wajen Allah to dole ta zamanto tana da abuwa kamar haka na farko husnul silati billah ya zama kina da kyakkyawar alaka da Allah duk wannan zance da bayanin nan da nake idan mace tana da kyakkyawan alaka da ubangiji tsakaninta da mahalicinta to ta huta za ta samu saukin rayuwa wallahi shi yasa ku bi Allah ku huta idan kun bi Allah za ku samu rayuwa ingantacciya ya ku iyaye na mata dole ne ku zama masu kwaɗayin yin ibada ana samun husnul silati billah an tsariƙi alhirsi ala kasratul ibada yawai ta yi ibada mai yawan azumin nafila ce ke mai yawan karatun ƙur'ani ce ke mai yawan salatin annabi ne ce ke mai yawan sadaka ne kamar yadda aka sifanta mana matan annabi suna yawan sadaka na na zainab binti jahash mai sadaka ce duk matan annabi ba wanda ya kai sadaka wata rana suna zaune da matan annabi ya ce wacce za ta biyo ni bayan na mutu a cikin ku atwalu kunna yada wacce ta fi ku dogon hannu sai mata annabi duk suka zauna ana ta miƙe hannu ana gwadawa ana ta gwadawa ana ta gwadawa a'a ba su gane karatun ba sai bayan annabi ya bar duniya da ɗan lokaci ga dare sai ga zainab ta rasu zainab binti jahash a'a suka ce a ashe abin da ake nufi da tsawon hannun nan kyauta ita gaba ɗaya gidanta a cike ki da miskinai kullum an ce malam har aikin kuɗi take yi aikatau ku karanta a tarihin zainab bin jahsh aikatau ta yi aiki na kuɗi a'a ashe matan annabi suna sana'a ta yi aiki na kuɗi ta samu kuɗi ta tara da ta yi sadaka ke ko yanzu na tafa nan ma kike sacewa a baki kuɗin girki ki sace a baki kuɗin ne ki sace a baki kudin hidimar yara ki sace ki je ki sayi data to matan annabi tara ki nana aisha ya zo a riwaya ita kuma asusu take asusu ta hada kudi sai ya taru sai ta tara musakai mabukata ta nemi sadaka dan Allah ke kina sadaka da ke nake kina yin sadaka hajiya kin manta da hadisin da manzo Allah yake cewa ya ma'sharar nisa ya ku taron mata ku yawaita yin sadaka ya ku iyaye mata ku da kuke gabana ina gaya muku ku yawaita sadaka ana son mace ta yawaita sadaka manzo Allah yake Allah ya nuna mu wutar jahannama na mafi yawa a cikin jahannama mata ne wannan sadakar ita ce za ta kubutar da ke daga wuta amma yau mata sun zama marowata su kwashe nasu su kwashe namiji kuma mai gida ma in mai sadaka ne a hana shi yanzu mai gidanki in mai bayarwa ne yau kai alhaji kullum sai dai kai ta bayarwa za ta hana shi kenan da yawan ku akwai wanda suke hana mazan su taimako da yawan ku akwai wanda wallahi mijinta in zai yi abin alheri wallahi bai zai gaya mata ba saboda tabbas ita hana shi rijiya ta bayar guga ta hana ku yawaita yin sadaka to wannan yana ƙara muku husnul silati billahi tabaraka wa ta'ala abu na biyu al'ilm dole ne mace ta zama mai ilimi idan kuna son zaman lafiya ku samu rayuwa ingantacciya to ku yi je makaranta ku yi karatu ku san ulumuddin wa duniya ku san ilimin addini ku san ilimin duniya ku karanta sunna ya ku iyaye na mata ku zama ahlus sunna ku zama masu bin hadisi ku zama masu bin qur'ani ku zama masu bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta tarihul islami qira'a jayyida tarihin musulunci sanin tarihin musulunci da ya mace zai rage mata tension zai rage mata bakin ciki da ɓacin rai da yawa sannan kuma ku zamanto kuna da kamewa kuna da bibiya kuna da tsare mutuncin kanku duk macen da ta wulaƙantar da kanta ta ba da mutuncin ta wa namiji da mamijinta na aure ba ta yi asara duk wadda ta bar ƴaƴanta suke yawon banza suke bin maza ko maza suke bin su ba ta da bambanci da akuya da take yawo ta masu suna mata barbara wannan yana daga cikin bala'i yana daga cikin musibar da take damu mu shi yasa rayuwar ta ƙin daɗi ba kamewa wasu za ka gan kamar da addini amma wallahi idan harkar maza ne aka zo wato ba mamaki yadda za ta yi yanzu fa an samu labari cewa mata ke refin na maza mata ke kai ta'addanci wa namiji mace ta tsare namiji ta ce sai ya yi lalata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan al'amari yi muni yanzu maza ke bin mata mata ke bin maza wallahi duk wani namiji zai gaya muku wallahi wayarsa a cike take da hotunan mata da wayoyin mata hatta malaman addini ba a basu ba malaman addini saboda rashin hankali mace ta zo tana bin namiji tana tallata kanta wata ta ɗauki hoton kanta ta fidda tsiraikinta, ta tura wa namijin da ba ta taɓa haɗuwa da shi ba saboda tana farautarsa idan mai raunin imani ne sai ya je ya bi ta ya halaka yanzu abin da ke faruwa kenan musamman a cikin waɗannan abubuwan salula salula kana so ko ba ka so kwanan nan wani mutum ya ce babban attajiri ne matashi ya ce kai malam wai kun san bala'in da ke faruwa na ce me ke faruwa ya ce wallahi malam na kasa gane ta ina mata suke samun lambar wayata mata mata wannan ta turo hotonta wannan ta turo gajinta wannan ta turo kazaninta wannan ta turo fuskarta wannan kullum aikin kenan da zawarawa da 'yan mata Ya ce kuma ban san su ba ce wallahi fitina ne ai ba kai ɗaya ba an malaman addini ma ba kyale su ba ba kyale su ba saboda fitina to ina gaya miki wannan magana watakila yarki ce Watakila yarki tana da wannan ɗabi'a shi yasa aka ce ku zama kuna da husnu silati billah kyakkyawar alaka da Allah abu na biyu ku zama kuna da ilimi duk matar da ta je makaranta duk matar da ta je cikin karatu duk matar da ta san Allah to ba za ta rinka bin maza tana wulakantar da kanta ba dan kai akwai yaron da ya gaya mu yana karatu a university yana jami'a yace wallahi malam yau Allah ya kamu lokacin da mace kuɗi za ta baka dan kai lalata da ita kuɗi kin ga da fa. namiji ne zai bi mace ba ta kuɗi yanzu zamanin ya canja biyan kuɗi suke yi don a yi barna da su saboda bala'in sabon allah barnan ake so kawai kuma ba don komai ba saboda tasirantuwa da waɗannan tashoshi na zamani da aka yi su da manufa na lalata tarbiyyar 'ya'yanmu tashoshin wasan kwaikwayo tashoshin drama tashoshi waɗanda suke kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye da bayyana tsiraicin mata da ainihin yin abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'adunmu sun saba wa ɗabi'unmu kuma amma suna magana da yaranmu duk macen da ta rungumi kallon wannan kallace-kallace na waɗannan tashoshi na zamani ta ƙi kallaci tashoshin addinin musulunci amma tana kallon tashoshi na ainihin wato kaɗe-kaɗe da wasanni dole ku ga mutuncin ta ya zuba abu na uku dole ne mace ta zama tomi ijabiya Mana kullum idan kina zaune da mijinki ya zama kina faɗan alkhairi ba sharri ba kina ganin alheri da mutuncin da aka miki amma in kin zama kina da ido na kurulla neman laifi kike a gida kullum ke mijinki ba a faɗin alkhairi a kanka to babu ke babu jin daɗin rayuwa da an yi abu kaza sai kin yi bala'i yanzu daga cikin ku akwai wanda ko me aka mace sai ta kira uwarta ta gaya mata ko me mai gidan ke mata sai ta kira gidansu ta faɗa kuma ba za ta faɗi alheri ba yanzu wannan adalci ne iyayen mata ku rinka zuwa kuna kai ƙaran mazajen ku kuna sukan su kuna faɗan sharri a kansu kudin kitsanki kudin hijabinki kudin takalminki kudin rigarki kudin wandonki kudin kaza kuɗin kudin hayan gidanki kudin makarantar yayanki kudin kaza duk mai gidan nan shi yake biya amma ba ki iya faɗan alheri a kansa kin sa babanki baya ganin mutuncin mijinki kin sa mahaifiyarki ba ta ganin mutuncin mijinki kin sa yayyanki da ƙannanki ba sa ganin mutuncin mijinki akwai fa matar da malam ta je ta zuga kannanta da yayyanta maza suka shiryo suka ce sai sun yi wa mijinta shegen dura suka taho suka ce wallahi sai sun bashi kashi me ya faru matarsa ta je ta zuga wannan wani irin rayuwa ne ya ku iyaye mata ga rashin rike sirri dole ku fada cikin jarrabawa duk mijin da ya kama matarsa ba ta rike masa sirri to za ta yi rayuwa cikin kunci wannan rayuwa cikin kunci din yana cikin me ibtilai sannan kuma yana da kyau abu na hudu shine mace an ta tamatta bi husnil khuluq wa ta'a li zawjiha ki zama kina da kyakkyawan dabi'a ki zama kina da good relation human relation kyakkyawan alaƙa da mutane kina girmama uwar miji kina girmama uban miji kina girmama abokanan miji kina girmama kannan miji kina girmama yan uwan miji kina girmama ra'ayin mijinki kina mutunta abinda mijinki yake so kina kin abinda mijinki baya so kina mutunta ƴaƴan mijinki ƴaƴan kishiyarki da ta mutu ta bar miki ƴaƴa mai gidanki yace ki rike kina kulawa da su dole ki zama kina da husnul khuluq kuma ki zama kina da abba kina da arrifqa kina da tausasawa kina da allin shi ma ta tausasawa ki zama kina da tawazu irin wannan shine yake sa miji ya so matarsa abu na karshe saboda ana nuna mun lokaci yayi to yaya mace ya kamata ta kasance yayi da ta fada cikin jarabawar rayuwa na akan iya fada cikin jarabawar rayuwa zan lissafo mana jarabawar rayuwa a wajen ku a gurguje na farko dai kikan iya fada cikin ciwo ciwo yana iya kama yanzu mace takan iya fadawa cikin ciwon da miji ba zai iya alakar aure da ba cuta ta kan iya kama mace da sauran yarintarta amma wallahi ba ita ba namiji na taɓa yin na taɓa yin program a wani gidan rediyo a Najeriya wani mutum ya bugo waya yana cewa yau shekararsa uku hudu da matarsa baya iya alakar aure da ita me ya faru ya ce gaba ɗaya ba iya saduwa da ita me ya faru wani ƙari ne ya fito mata a tsakiyar gabanta ƙari yayi yayi yayi yayi abin ya gagara wannan matar haka take kwana tana kuka shi ma yana kwana yana kuka jarabawa ne me ya kamata sai ki tafi gidan boka sai ki tafi gidan matsafi a'a sai ki dogara ga Allah kuma ke nemo mafita wajen Allah tsufa yakan iya kama ki mai gidanki ya gaya gaji da ke wannan ibtila'i wataƙila kun shekara ashirin kun shekara talatin hajiya sai ke haƙuri ba lallai ki samu namiji yadda kike so ba gaskiya dokin da yake a kanki a kan kina ta ba zai yi yanzu a kanki kuma ba mamaki Allah ya jarrabe ki bayan kin yi shekarun kuma ya je karo miki yara yan mata yana faruwa matar alhaji uwa ce ya je ya auro miki sa'an ƴaƴansa baya faruwa yanzu abin da maza suke yi kenan bayan kun tara shekaru kun tara yara yan mata sun shiga jami'a sai je auro irin yarki ko da bata kai yarki ba kuma wai ita ce wai kishi yarki wai abokiyar zaman ki da zo tana daga eh aure ya kawo ki aure da ya kawo ni haka ce wallahi yaran da yan mata ta gaya wa kishi yadda da ta haife ta wallahi wannan jarrabawa ne dole sai kin yi hakuri jiya. in ba ki kai zuciya ne ba sai ki buge ta wata ta ke wa mijinta aikin banza aikin Ya yarinyar da na haife ta za a zo a kawo ta wai ita ce ta? to wallahi ba zan yarda ba a a a hajiya ki haƙuri in dai namijin wannan zamani ne wallahi zai iya aure miki jikar ki ba abun da ya shi a ba yana da kuɗi ba ba yana da gida ba ba yana da mulki ba ba yana da kaza ba wata ma da ya auro mata cewa ya hajiya sai a yi haƙuri al'amari na Allah ne lamari ya zama abin da ya zama sai dai hakuri shekararsa hamsin suna aure ya ce ya sake ta ta ce wallahi ban saku ba <laughs> wallahi ka sake ta ce wallahi ban saku ba ya ce hajiya na sake ki ya ce wallahi alhaji ban saku ba sai da aka tafi har wajen alkali aka zo aka kira alkali aka zo kotu ina matar da mijinta ya sake ta ta ce ba ta saku ba ta ce gani nan alkali gani nan ya ce mai ki, ta ce hujjoji kai ta ce tunna yarinya budurwa ba da wayo ma ban kai aure bai auro ne muna da 'ya'ya masu shekara talatin da biyar kusan arba'in Ya'yan sun girma sun yi kaza ya fitar da ni daga hayyacina na zama tsohuwa ya tsofar da ni duk shi ya karar da ni da ni din nan gane budurwa ce lafiyayya yanzu ga yanda na zama bayan ya gama cin moriya ya gama amfani da ni ya karar da ni ya tara min yaya uwata ta mutu ubana ya mutu ba ni da yan uwa ba ni da dangi ba ni da kowa sai 'yan nan nawa sai zai ce ya sake ce wallahi ban saku ba alƙali yace hajiya kin saku miji yana iya sake matarsa ce to ni dai ban saku ba ina za ni kin ga wannan jarabawa ce kuma yanzu yana daga cikin masifar da ke faruwa Allah ya jarabe ki miji ya tara miki ƴaƴa kin kai ya bakwai takwas tara goma ana cikin kwatsam tsakiyar rayuwa kullum sai zai sallame ki watakila ubanki ya mutu watakila gidan kuma ke ke taimaka muku watakila watakila ba fa mutuwa ya ba kawai sai ya suke ki ya je ya samo wata bazawara mai dan haske haske ya sallame ki wannan jarrabawa ce ibtila'i ne yaya zaki yarinya ce karama tana cikin budurcinta an yi aure ana cikin jin daɗi ko tunanin ƙarin aure ba ta yi kwatsam kawai sai ta ji mijinta ai har yayi nisa ma ya kai kudin aure za a ƙara mata kishiya jarabawa ce sai ki shirya ba faɗa za ki ba ba yaji za ki ba sai ki zauna ki ga to yanzu yaya zan zauna da kishiyar nan akwai matar da suke wa mijinta wata rana aka sha soyayya aka sha jin daɗi ana hira ta ce yanzu baba wance fa wata rana aure za ta ƙara ku yi yau al'amari ne na Allah ya san namiji haka yake zai yaudara kenan ya fasa zai kara amma sai ce lamarin Allah ne yau da komai ma lamarin Allah ne ta ce aku duk da kamun aure sai na mutu ta ce mutuwa mutuwa za ki ta ce wallahi ina jin rijin amin shi ya zan mutu haka aka yi kuma wata rana ya je kara auren shekaru ya kara aure yana zuwa tana zaune a gindin kujera ta kawo masa abinci zai ci ya fara yi mata littafi da dogon bayani al'amari ne na Allah komai na wani layuwa ana son a yi tawakkali ga Allah ta ce me yake faruwa mutuwa aka yi yana so shimfiɗa yake ya faɗi zai yi aure din amma ya gagara har ya gama kewaye kewayen ta ce ga gaya Ya yake sai dai ke haƙuri wallahi kin samu abokin zama ta ce kamar yayar aiki ka nemo mun a'a abokin zama kika samu ce aure ne ko aure ne, aure sai ta haɗi zuciya sai ta fadi ta mutu haka wannan uwa ke ba mu labarin nan kamar almara na ce ta mutu ya ce wallahi mutuwa ce malam to kin ga wannan ba ta ɗauki ba. to wannan abubuwan muke guje mu Allah zai iya jarraba ki da 'ya'yan miji an haɗa ki da wata mata ta mutu ta bar ƴaƴa 'ya'yan marasa kirki ne uban kuma yana son su ke kuma ga kinan ya zaki? sai kin yi hakuri jarabawa Allah yana iya zaraban ku da makota aiki kuka zo na gwamnati an hada ku a gida da zama da makota marasa kirki marasa addini kullum tana ta faɗa da ke sai kin shirya kin shiga jarrabawa Allah yakan iya jarraban ki da uwar miji mara kirki uwar mijinki ne amma tana kinki uwar mijinki ne ta ne da ke kishiyarta uwar miji in ba a ci sa'a ba akwai masu matsala yanzu akwai matar da Allah ya jarabe ta da uwar miji ta sa mijin nan a gaba ita abin da ta tsana ta ga mijin nan yana banta da wannan matar kuma ya hana su gida guda shi yasa yana daga cikin kurakurai da wasu suke yi wani lokacin idan mutum ya san mahaifiyarsa tana da wata ɗabi'a ta daban to ya yi ƙoƙari ya raba gidansa da matarsa don zai haɗa su faɗa wata rana amma inda zaman lafiya a haɗa su tare a taimake shi ne dare in yayi malam matan nan dare in yayi a ƙauye da suke dare idan yayi wallahi matan nan sai ta samu ta mai batir uku mai haske sai ta zo ɗakinsu sun rufe ba sai ta ɗaga labule sai ta haska ta ce wani fito ka siyo min coca cola yana tare da matarsa suna shimfiɗa ɗaya sai ta haska ta ce fito nan aike ka yace hajiya karfe sha biyun dare ina za a samu koka-kola? fito ko in tsine maka albarka to tsire nake so zan ci karfe biyu karfe sha biyu cike wai tsere na shi ma wannan al'amari kamar almara wani in wata in idan uwar miji ta ga matar ɗanta tana sa a tamfa mai tsada sai ta kira shi ta zage shi ashe banza ne kai ashe ba ka da kirki ka tsare a gindinta ka sai mata kaza ka mata kaza ka mata kaza in Allah ya zarrabe ki da irin wannan uwar miji to sai kin yi hakuri Allah yakan haɗa ki da kishiya mafadaciya mai bin malamai mai bin bokaye kai kishiya mai bin bokaye ke kuma ahalus sunna cike ba ki yadda da gidan boka ba ba ki yadda da mu'amala da boka ba to yaya ki kin shiga jaraba Ke kuma sai ki kama tauhidi sai ki kama qur'ani sai ki kama qiyamul layli dan haka yan uwana mata abu na daya daga cikin abin da ya kamata ku yi idan kun fada cikin jarabawa ana son quwwatul azima wa adamul ya'ad karfan niyya da kuma rashin dauke tsammani la kai asumin raudillah kada ku dauke tsammani akan rahamar Allah in ki shiga bala'i ki tuna da Allah ki jaddada niyya ki ce ya Allah kai ka dora mun kuma ka fitar da ni ya Allah ka jarrabe ni kishiya niyya ya Allah ka kubutar da ni ka raba ni da sharrinta ka raba ni da makircinta ya Allah kar ka sa ta kore ni a gidana dan da yawa akwai kishiyoyin da in sun zo sai sun kore kina ganin ta ɗaya karama da ita wallahi ma kirkin ta sai ta fitar da ke daga gidan nan in ba ta fitar da ke da fitina ba ta fitar da ke da boko. da yawan su aka suke ba su da kirki mace ki zo ki tarar da yar uwarki ta shekara bakwai takwas tara da mai gidanta sai kuma yau yau kika zo wai har ana miki wasiya ana cewa to ki yi kokari fa ki mallake gidan sai ta yi kokari ta kore ki duk matar da ta zauna a gidanta bata shirya wa zaman aure bata shirya wa mijinta ba bata shirya wa makircin kishiya ba za ki gaskiya wallahi wata ran sai kin zama bazawara kina gasa masara a bakin titi saboda bala'in sharrin kishiya in ƴaƴanki bakwai takwas tara wallahi ta kore abu na biyu ku yi kokari a ki kamar yadda wato ummu salama ta yi lokacin da mai gidanta ya mutu mutuwar miji jarabawa ne kina cikin jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali ki zai iya faduwa ya mutu ya ya kamata ki sai ki tashi kina ihu hankalin ki ya tashi sai ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jini fi musibati wa aqibni khairan minha ya ubangiji ka bani lada akan masifa ta ta same ni kuma ka maye min da abin da ya faru kai. wannan shine abin da ake so mace ta yi idan masifa ta same ta ta koma zuwa ga Allah yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai yayi miki masifu masu tarin yawan gaske a'a ummu salama ta yi cewa ni kam na rasa miji ba zan kuma taba samun miji irin miji na abu salama ba ita ta dauki tsammani a duniya tun da mijinta ya mutu wannan bala'i da jarabawa ta daina samun miji irin abu salama babu shi a duniya wallahi tana cikin zaman ta bayan ta yi wannan addu'a kawai sai ga manzon Allah ya aiko ya a ce yana son ta ta ce me annabi yana son ta amma bari ku ji halin mata sai ta ce aje a gaya masa ina da sharuɗa guda uku ki ji ba na farko ni mace ce mai zazzaman kishi kuma na san yana da mata kin ji daya na biyu ta ce inni mara'atun masbiya ni mace ce mai tarin yara ina da yaya abu salama ya bar min yaya na uku ta ce inni mura'atun musinna ni mace ce mai shekaru ina da shekaru da yawa dan ummu salama tana da cikin matan annabi mai tarin masu tarin shekaru ta ce aje a gaya mai ku duba fa annabi ne ya aiko yake neman ta amma ta tura sharuɗa annabi kenan Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam yayi ne da niyyar taimako wannan abun bai fusata shi ba wannan abun bai bata masa rai ba da haka duk namijin da yake neman wata mace da sunan ya taimake ta ya tallafa mata ya agaza wa rayuwarta in ta masa wani abu na rashin kirki ya yi haƙuri da ita sai annabi ya ce a je a gaya mata ‘ya'yanta za a ɗauki su. ba shi kenan ba abu na biyu shekarun da take da shi annabi ya ce a gaya mata shekarun ta bai damu annabi ba yana da sauda ma aibin ta zama al'amiriyya tsohuwar mace ba sha Allah maganar kishi ba a ce ma ummu salama za a yi mata addu'a Allah ya yaye mata zafin kishi aka ji an gaya mata ce to ta amince sai aka dara aure ummu salama yanzu mai ta addu'a ta yi ta ce Allah ya mayar mata da alkhairi dan kan Allah ya rubuke da kishiya yi addu'a Allah ya canja miki da alkhairi in miji ya mutu ki yi addu'a Allah canja miki da alkhairi idan kika shiga cikin talauci ki yi addu'a Allah canja miki yanayin nan da alkhairi wannan yana daga cikin abin da ake so mace ta koma ba wai ta koma gidan boka ba boka boka yana ciniki a wajen ku iyaye na mata annabin rahama yana faɗa cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi da abin da boka ya mai sallar su kwana arba'in babu hadisi muslim a wata riwaya manzo Allah cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa to to ya kafircewa abin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yau kudin ku gaba ɗaya mata sun kare a hannun bokaye wa yake miki in kin shiga jarabawa ki dai kama boka me yasa in kin shiga damuwa sai kama boka me yasa idan yarki ba ta yi aure ba sai ki kama boka yarinyar ki budurwa ta kai munzanin aure ba mijin aure sai a bi boka ai ta bawa boka kuɗi haba da Allah me yasa idan mijinki ya fara juya miki baya sai ki kama boka me yasa idan mijinki ya zama mai kuɗi sai ki kama boka wai dan ki mallake miji me yasa idan kaza gidan kaza sai ku kama boka wai boka shine solution boka shine waraka ku ya ku iyaye na mata kun manta da Allah kun manta da aqida kun manta da musulunci kun manta da kaza kun manta da kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un as-sabr abu da aka gaba shine in masifa ta samu mace ta zama mai hakuri Allah ya ce ku yi haƙuri wasbiru inna Allah ma sabiri in dai kika yi haƙuri Allah yana tare da ki ki koma zuwa ga Allah abu na biyar a ki ki ki ki ki gyar halin Allah yakan jarrabe ki saboda halin ki bai da kyau sai ya jefa ki cikin wani hali mara daɗi kina zaune da ki zaman lafiya yana mutunta ki yana mutunta iyayenki yana ɗaukar nauyin rayuwarki yana kyautata wa ƴan uwanki yana miki kaza amma kina masa azaba shikenan sai Allah ya sa masa ra'ayi ya ce bari ya je ya aure wata ƴan zamani wacce ta fi ki kyau wacce ta fi ki ilimi wacce ta fi ki iya kwarkwata wacce ta fi ki iya riƙe miki kina gani sai ki zama ƴar kallo wata mata take gaya wa take take fada an ta samu samali da abokin zaman ta mijinta kenan ashe zuwa ya je auro wata yarinya yar duniya ta iya al'amura kun san yaran nan da kuke gani na zamani ba sun san abubuwa wallahi sun yi wasa yar karamar yarinya budurwa ya shekara sha bakwai sha takwas sai ta ɓace miki miji malam yarinyar nan tuntunin za ta tashi da asuba ta yi wa miji abin karyawa ta kai masa ruwan wanka ta ajiye masa wurin shimfiɗa idan zai tafi ta raka shi da ɗan turarenta a aljihu ta fesa masa in zai fita ta ce mai dariya ta ce bayi ce shi ma ce bayi maza suna son wannan idan zai dawo da gudu take ko a kicin take sai ta gudu ita take ba ta karbo ita kuwar gida tana nan a turkune mm, ku yi kokama lokaci ne za ku yi gama shirme kina shirme kina hauka yarinya ta zo zafi fi karfin ai zagewa za ki ki dage ke ma ki zama yarinya ai shine wata uwar gida da mai gidan ya mata aure ya kara mata yace kai ce kai ya kan zamanin nan fa ba mu yi daga ce ba za ta sha hankalin ku ai sai ta mai da kanta budurwa ta nemo kuɗi ta gyara ɗakin ta mijin bai sai ta samu kuɗi ba ta gyaran ɗaki ta canja sutura a ce a koni yayanta mai kuɗi ta je ta lallabe shi ya bata kuɗi ta gyara jiki ta sayo abubuwa na cin abinci na gyara jikin mace ta samu da mijin in zai tafi kullum sai ta raka shi ta rike hannun ta ce yanzu dan Allah tafiya za ta yi hajiya ta sake na mana uwar gida ce ba wahala ta da ta ji jiki ne yanzu ta miƙe yanzu dan Allah ta ciyo shi za ka dawo in ya tafi waya waya waya waya ai in ya zo sai zai tarar da ita a kofar gida tana zaune tana jira yace malam da kashe wallahi sai da na fahimci uwar gidan nan mata ko amaryar dawa ta rike masa wuta ta gaske in ya zo ɗakinsa sai ya kamar ba ba shi ba kiraren wuta da wani kyalkyali wasu fulawa da aka sa masa ɗaki ce ah, ah, baban me ya fi kefe ya zama ka take kwarai kuwa ai mace wuka ce wata ke watsa wuka wato wata ke wasa wata ya Allah ka ba mu ikon matan mu su gane wata ta wasa wata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah muku albarka Allah ba mu dacewa bari mu dakata a nan insha Allah saboda kurewar lokaci sai kuma ga haduwa ta gaba insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على